أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi farkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a biyu ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1448 ya dace da sha bakwai watan bakwai miladiyar dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da mu cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid wallafar ashir al'allama a doktor uh, salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu yau kuma shine darasinmu na ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka har ila yau muna cikin babi na biyu babi da maliki magana akan akwal wa fa'al tunafi tawhid babi da ke magana akan maganganu da ayyuka waɗanda suke kora tauhidi ko suke rage matsayin tauhidi a zukata a cikin wannan babi muna fasali na biyar da maliki magana akan fi bayanin hukumul istihza'i bid-din wal istihanati bi hurumatihi hukuncin izgilanci ma addini da kuma kaskantar da alfarma da addinin yake da shi a mu da ta gabata mun yi buji bayanin da malai akan menene isilanci da ayoyi da hadisai waɗanda suke magana a kan matsayin cin isilanci ma addini da hukuncin shi izgilancin da kuma wanda ya izgilancin to a nan malam zai ci gaba da mana bayani yace wa istihza'u ala naw'aini yace izgilanci ma addini nau'i biyu ne akwai nau'uka na yin izgilanci kala biyu kowanne daga ciki in mutum ya tsinci kansa a ciki to ya sanya kansa cikin matsala mai girma ما ليك أحدهما الاستهزاء الصريح ce na farko daga cikin waɗannan nau'uka guda biyu su ne alistihza'u sarih izgilanci wanda yake a bayyane a fili kai tsaye babu wata shagwakwana yace kallabi nazalatil aya fihi yace kamar irin wacce ayan da muka karanta na cikin suratul tauba aya ta 74 zuwa ta da shida. ta sauka a kansu da kalma ko wata magana wata kai tsaye ana nufin izgilanci ne da wannan maganar wanda bai bukatan wata fassara yace kamar da suka faɗa wa huwa qauluhum su waɗannan munafiqan abin da suka ce ma ra'ayna mithla qura'una mithla qura'ina ha'ula'i arghabu butunan wala akzabu alsinan wala ajbaru inda al-liqa' haka ta fara masa habban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu taɓa ganin mutanen da masu cin iya ba ƙarya ba tsoro a wajen yaƙi ba kamar makaranta ƙur'anin wannan suka kira su da wannan sukan mafi darajar ƙura'una makarantan makarantan mu su ne mahaddatan ƙur'anin cikinmu uku suka zage su an fahimta ku duk wani abu sai da ba sun tabbatar musu da wannan falalar cewa su ne ƙurra su ne masu riƙe da wahayin da Allah ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zage suka ce su ne arghabu butunan suna da ci ba aszabu alsunan suna da wai suna da qiya wa ajban wa inda liqa kuma wasu na da ragwanci sosai in aka haɗu da abokanan da gawa kuma yake suka fito kuma sun yi nasara a yakin amma kuma ake faɗa musu wannan magana su kuma wasu wannan maganan a yakin ma a ya take suke fita ne dai ma su a karfi fita a gane cewa munafukai ne a gane kamar kamar mutum kamar yadda zaka ji mutum a wannan zamanin yana cewa shi bai ma san me malaman nan suke yi shi ko kuma matan shi bai iya mata wa'azi ba ko haka wani amma sai wai bai san bai san me malaman nan suke yi shi to kaga wannan malai ce wannan misali ne na izgilanci wanda yake afsari kada yake furke yace aula nahu kuma ko kamancin wannan min aqwalil mustahzi'in na zantuka na masu yin izgilanci alaike ka kauli ba a zuhin kamar yadda za ka ji wani cewa dinukum haza dinin khamis ce addinin nan addinin ƙauyenci ne addinin da ya zo daga baya ne kuka ce na shutawa wa qaulul akhar wani ka ji ya ce dinukum akhar ya fi bai ban a daina ya sun tufa ba ka ta su a yi return وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر جاءكم أهل الدين من باب السخرية بهم wani za a ga daga ya ga masu addini masu wa'azi sun doso hanya kai in shasunan masu addini sun zo amma ka ne a babin ya faɗa a yi dariya wannan istihza ne duk wannan yana sa mutum ya zama musulmi ba ko yawwa tashi ku zo ku yi sallah to sannu goshin masallaci sannu kadan tana yawan sa hijabi a ci sannu matan liman yace wa ma asbaha zalik da abubuwan da suka kama da wannan mimma la yufa إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزل فيهم الآية da makamancin wannan waɗanda ba za su iya ƙididduguwa ba amma nan ba ta misali ba ta misalai ne ka duk wani abu da ya kama da wannan sai iya bakin ƙoƙarin su ga nisance shi wanda ba za su iya ƙididduguwa ba za ka ce za a ƙididduga za a sha wahala shine illa bi kulta ai sha wahala wasu maganganun ma a'azamu min qawlin ladina nazalat fihim aya wasu maganganun ma da ake faɗa a yau sun fi girma sama da maganganun waɗanda ayan ma ya sauka kansu sun fi girma sama da maganganun waɗanda aya ayan ayan qur'anin ya sauka a kansu wasu maganganun da ake aya haka ya zama wajibi mu nisanci wannan wannan shine misali da malam ya kawo misalai da ya kawo na al-istihza'u as-sarih izgilanci wanda yake kai tsaye take annau tsari nau'i na biyu ghayru Shi shine wadda ba kai tsaye ba ba za'i ne amma kuma ba kai tsaye aka yi zama istihza'i yace wa huwa al-bahr alladhi la sahila lahu yace wannan kuma yana da yawan gaske shine ma Laraba suna faɗin haka in abu na da yawa da ba za a kunce ce wannan kogi ne wanda ba wanda ya sai niko shi bana yana da yawa misalan waɗanda ake ko duk dukkan hukuncin su hukuncin istihza'i shi ne ba da misalai waɗanda zai iya bayarwa yace mislu ramzu ayin shi ne kaman ram da ido nuna shi da ido wanda ke zaune ya san me ake nuna masa shirin ga gashi nan zai dame mu amma a ido za a shi ma ya gane yana ciki wa ikhrajul lisan ko fitar da harshe nuna ya mishi gwalo da harshe Ga madda shafa ko tura haki tura lebe tura lebe ne ba wace ke kira zulɗe ko wal ghamzu bil yad inda tilawati kitabillah aw sunnati rasulillah ko kuma nuni da hannu a lokacin da mutum ke karatun qur'ani ko ke karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna shi ba gashi nan ai shi wanda aka nuna mishi ya san me yake nuna mishi idan na ma an faɗo wasu maganganu a kan ire-iren su to ya zo kyau a kagan su ga sunan duka wannan na cikin istihza ghairu sarih wa inda al'amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar ko kuma lokacin da ake umarni da wani abu dawa ko ake hana wani abu mummuna a ce to kaga irin su ai sun zo su dame mu kenan sun zo su dame mu kenan da shi shi shi ne wa'azi ne yake yake damun wa'azi ne yake damun akwai wani hannu da muka taba haɗuwa da shi kiri-kiri na san shi ya sani sosai kiri-kiri mutane ke yawa ai ma yana so mu haɗu na ɗauka wata magana ne wallahi saboda izilanci ne ke so mu haɗu ko ya ji labarin wayata ta ɓata shi ne yake so mu haɗu ce Allah ya ƙara na ne su da tura wa'azi wallahi kiri ya faɗa mu kullum sai tura wa'azi uku hudu a gurin gaba ɗaya na dame su da ya ji waya na ya ɓata ta murna ya san mu haɗu sai ya ce mun Allah ƙara domin Allah wannan me za ka ce mishi a fi daga ce tafi da halinka me za ka ce Allah ya samu gani ya ga wannan me ya faɗa a bayanka kenan kaga ya a'azam wa akbar Allah ka shigar da mu قال ومثل هذا ما يقوله بعض ba'dhum yace kwatan kwatin wannan in za ga wasu suna cewa innal islam la yasluhu lil qarn al 20 sai musulunci bai dace wannan karnin ba ma 21st century in za abu kace Allah ya ce annabi ya ce ai bai dace wannan lokacin yanzu kuma bari a sheke a zo da dokoki wata tsarin rayuwa na musamman na daban da inna ma yasluhu lil qurunil wusta ce ai musulunci lokacin da musuluncin ya zo lokacin karni na tsakiyar tsakiyar nan shine dace da shi a kawo ɗari shida miladiya ɗari bakwai ɗari shida tsawa amma a yanzu an wuce wannan lokacin wa annahu ta'akhurun wa raj'iyya shi ai dokokin musulunci da kuke yanka mana ci baya ne kamar da mutane baya ana mai da mutane baya da hukuncin da aka sauke sama da shekara dubu ɗaya har yanzu za a aiki da shi ba akwai ci ba mai da mutane baya wa anna fihi qatwatun wa wahshiyatun fi uqubat al-hudud wa ta'azir wace a cikin hukunci da ake na haddodi da tsoratarwa akwai qatwa cewa akwai ƙeƙashiyon zuciya akwai rashin tausayi a wahshiya akwai tsanantawa Yana ka duk dokokin nan a musu wasu yadda za a yi a sassauta su amma ba su dace da wannan lokacin. A daidai lokacin da kuma yake kallon ka waɗanda suka suka yi kamar sun kai su kawo wasu hanyoyin na daban halin da su kuma suka shiga ciki. Yanzu ka duba misali mafi kusa hukuncin kisan kai kashe kuma duk da suka cewa babu hukun babu kisa ga wanda ya kisa da kasan da suka sahi kike rike da hukuncin kashe wanda ya kisa wanne aka bi kisa ko ganiwa ka duba za a ce a shekara gaba da a shekara gaba da sai a ce maka a saudiya ko a kasar ko a afghanistan ko a kaza irin waɗannan ƙasashen sai a ce maka shekara gaba ɗaya an samu sassan kisan kai guda ɗaya ne ya ce ba a samu sassan fyaɗe ko ɗaya ba ba a samu sassan robbery ba Me ya fa su da ya san in yayi ne za a mishi kar dokan Allah ne amma su waɗanda suka ce a'a wannan dokan ya yi tsanani a ko kika mutum ya dan yanke mishi hukunci kawai na prison na wani lokaci ne a hada mishi da hard labor ko haka suke cewa ku in yi fyaɗe kawai ai kaza ai kaza a da irin waɗannan za ga bursunonin su ma akwai ƙasan da na sani yanzu haka in aka yanke mutum hukuncin gidan yari sai a kai shi wata ƙasa makota da bursunonin ƙasar sun cika mexico yanzu a nan ko so da tsaban yawan yan burtuna in an yanke mutum hukunci sai dai a kai shi a shiga da shi Amerika ko canada da burtunonin kasa bincika a gani ba ko da me sun yi wa hukuncin allah da yi ba sai crime laifi kuma sai ne addabe su mutum ya san cewa to ai in an kashe rai ba za a kashe ni ba a wancan ya kashe mun mata zai burtuna ne ya fito to ni ma sai in kashe shi ni sai zai yi burtuna ne fito abin da yake faruwa ne tunda ai ba burtuna ne kai ba to shikenan zan rama kawai shi yasa akwai wani wani program da barista bula ma bukanti suke duk ranar lahadi rashin baki ko da karfe tara wani lokaci suna kai awa biyu a wannan program din akwai wani lokaci da suka yi magana ya yi raddi ne ga masu kushe dokoki haka na addini da kuma masu nuna cewa kamar wannan sun fi mu zaman lafiya da sauransu sai ke nuna cewa abin da ake so ku sani ne ake nuna muku da ce a ƙididdiga mutanen da ake kashewa a amerika a shekara ya fi mutanen da bandit suke kashewa a najeriya a shekara kada ko kuna kai ko za zuwa bude muku da kashe ku wata amma da yake suna da control na media ko facebook ne ko twitter ba kai saka yi postin abin da gwamnati ba ta ga dama ba sai ne za ka yi postin din amma sai an kama ka kai shi ya bayyana ya riƙe. rike wanda dama kowace kasa tana da tana za ta iya yin haka babu kasar da ba za ta iya yin wannan har Najeriya shi mu yanta mantawa ko lokacin da kusan. abunan nan manara din lokacin da izala suka fara abunan nan manara manara lokacin lokacin shugaban ana maganar boko haram yana dan zafi shugaban manara na adamawa ya zo mitin na manara a abuja shi rubuta ya tura ma wani abokin shi tek a tatsin yake ce mishi yanzu mun kama hanyar abuja a yi mana addu'a tun daga adama ke tun da ya tura tek ɗin ke tafi wajen abokin ba sai ce sun rike taxi har sai da ya zo gab da shiga abuja aka tare shi an ta tracing motar har sai da ya zo gab da shiga abuja ana bin shi ta na'ura duk aka tsare shi kai ne wani eh ya check da ka tura cewa za ku je abuja yi muku addu'a me za ku je ku yi abuja yi bayani shi kaza kaza kaza ne aka kira wasu tsunshin galalau aka tabbatar tukun aka saki shakkin amma haka na bandit ba iya karewa ku na bandit din shi bai tsaruwa kowace kasa suna iya yin wannan yasa duk abin da ke faruwa a turai da ina ne ba ka iya wata gani ko ba ke saka sani ba ko hotuna ne da bidiyo sai da nuna maka inda zai faranta maka rai ko inda zai faranta maka rai kaga a ah, ake suna rayuwa ne cikin da waɗanda suke kwana a titi a turai sun fi cikin wanda suke kwana a titi a najeriya yawa kwanan kasan gada da kwanan kan titi wallahi sun kusa cin wanda suke Najeriya yawa daga duka wannan ya ja mu da sun ce dokan Allah bai yi ba ya kuma wannan hadis wala haraj yana faɗan a kowane awa ɗaya ana samun kes na rafin na fyaɗe sama da ɗari sama da ɗari da ya sau da mutum ya san ko ya yi ba abin da za a yi masa ba abin da za a yi masa Allah ka shirya da mu to ka ko Najeriya da ana doka da ana daukan da ana hukunci ba za a samu wannan Duk ko bandit sunan da suka suka addabi mutane da dokan mu da musulunci ake yi a Najeriya ko rana ɗaya ne shugaba zai da duk wani matashi wanda ya kai daga shekara sha bakwai gido za a zaɓi na zaɓa a raba ma kowa makamai a ce mu yi dajin nan har mu fito sai an gaba da su shikenan ko da a dokan musulunci kowa soja ne shi a dokan shari'a musulunci ba wasu ne ake keɓancewa su ne a sojoji ba kowa soja ne kowa ana koya mishi iya yaƙi da kuma kowa ne zama ya kware wanda a sani na san suna wannan hadarin su ne sudan su har yau kafin ka gama secondary school sai ka iya operating bindiga kowane irin nau'in bindiga da ake bukata sai an koya maka ko da in ta tashi kowa za a iya kama shi wannan shine dokan musulunci to kaga da an mu bandit haka da sun kada magana a kare ba magana kuma ai Allah ka shirya da mu kaga amma duka wannan dokokin sai mutum ya ce maka ai akwai tsanani a ciki an tsananta akwai rashin tausayi ya kamata a yi mishi kwasfima a yi gyaran fuska ko kaji ce wa annahu zalama al-mar'a huquqaha ko kaji ce kai musuluncin kunnan ai akwai zalunci ya ya zalunci mace ya tauye mace haƙoƙinta aka tambayi ce ce haifu abaha talaq wa ta'addad wa ta'addud az-zawjat yace duka musulunci zai ta saki kuma ya ce sakin namiji ne kawai ke iya yin saki da mace kuma ya ce ka auri mace sama da ɗaya amma shi ita mace ba ce ta auri namiji sama da ɗaya ba ah, na taɓa mu labarin tattaunawa da ya faru da malam kabiru gombe da wata baturiya ko suka je karatu a turai suke suna da wasu abubuwa guda uku waɗanda ka gamsu da su ba a musulunci na bakin sai ce in lallai ke ya kwari ba mu ji sai ce na farko saki me yasa aka ce namiji ne zai saki mace ita ba za ta ce wa mijinta ta sake shi me yasa namiji an yadda ya auri mace sama da ɗaya amma mace ba da ta auri miji sama da ɗaya ba sannan ko me yasa aka ce in mutum ya mutu ya bar ƴaƴa in aka sake raba gado namiji zama yana da kafan mata biyu an gane ku duk ita ba haka ta ta faɗi wa ba eh, na ɗan gyara sigar maganar haka Don su suna cewa ko me yasa musulunci ya ce kafan mace shi na na namiji ko mhm. wannan kuma ka duba babu rabon gado rabon gado yana da babuka kusan ashirin da hudu ne Abadi takwas ne namiji ke cin na mace a Abadi goma sha shida mace na cin namiji amma kuma su wancan kawai suke suke capitalizing a kai shi da aka amsa ya ce to mu fara da maganan gado ba ta ce in mutum ya rasu ya bar 'ya'yan shi an za a raba gado gadon namiji ya zama gadon mata biyu haka shari'a ta ce to bayan an raba gadon sai kuma shari'a ta ce shi namiji da yake da kaso biyu a kan nan watan nan sai ya bari watan ta kashe ko titi a cikin nata don ɗaukan ɗauniyan kanta ɗauniyan nata yana kan shi ya ci da ita ya sha da ita da masa duk abin da ya dace in ta shafi aure ya aurar da ita sadakin ta ban an bata nata ne sai in ta dace in ta ce na bata in ya ci ba ta yadda ba sai ya biya a lahira shi kuma da ɗaya don kanshi kuma sun yaje aure shi zai biya talaki shi zai nemi wajen zama yanzu a wannan a wannan rabon da musulunci ya yi adalci ne ko zalunci sun kwanta da amsa a tsaya shi yanzu ta aka ce ka raba daidai wa daida kuma duk da aka ta dawo ta tuna shi ba zalunce shi ba in ma zalunci ne ta ita ba za a biya mata sadaki za a fara mata gurin zama ta ne gidan auren za a ce da ita a shayar da ita duk aka fita in ta amfani da kuɗin ta ta ga dama shi kuma shi duka yana kan shi ne daga su ta gamsu ce ta gamsu ta eh, yanzu ta fahimci inda matsalar take ce na biyu in aka ce mata ta aure namiji sama da ta ba mutu kwana yau kwanan wancan ne gobe kwanan wancan jibi kwanan wancan a kwana a tashi ita ɗauki ciki to cikin waye eh? a kan wannan kawai sai a yi yaƙi a garin to ɗaya ke na biyu hikima ta biyu shine mata sun fi maza yawa duk duniya in ban da indiya in man da indiya kuma su indiya abin da ya sa abin nan maza suka yi mata shine har yau suna kashe 'ya'ya mata kuma ka fi 'ya'ya mace 'ya'ya mace jaririya suna ciki ma in aka yi ofranene ne scan din na aka gane cewa mace ce sai a yanda za ta mutu kawai shi yasa maza ta tafi mata yawa sai ta ce mishi wani wani wani wani na'ura ne sakon shi da ya gane cewa mata sun fi maza yawa a cikin malam kabiru gombe sai ta kawo mai sauki yake a masallacin nan akwai masu jarirai da yawa yanzu a lissafa jariran da ke nan da maza da mata ne suka cewa ko a cikin masallacin a yi wannan sati su yace da aka kirga sai a ga matan sun fi mazan tamfiri jariran yace to wanda kuka bari a gida ba su da wallahi duka haka ne so <laughs> sai aka ce to mata su su aure na maza ce a yanzu ba in aka ce kowane namiji ya auri mace da ɗaya sai a mata hurhudun ma kowane namiji ya auri mata hudu sai an samu matan da suka rage ba su namiji an samu waɗanda suka rage ba ni sai na ga a ce kowa ya tsaya a ɗaya yake to maganin saki kuma yake yanzu aka ce ke ce ki saki mijinki sai an cuce shi shi ya zan ke ke so ya rinka ɗauriya ta zuwa taɗi ga dukan ruwan sama ga ta tafi ga ta data ko haka ba ya gyara gida ya ba da sadaki ya yi akwati ya ruwa har da kayan ɗaki ya yi kika zo kika zauna yake ce da ke safe rana yamma asibiti kayan sawa komai da komai ko kuma ka ce hukuncin warware auren yana hannun an zalunce shi ba a ce musulunci ya raba muku responsibility din ne to sai a ce to haka ba hukuncin warware aure shi ma 50-50 amma duka responsibility na shi a hukuncin warware aure kuma 50-50 yake na farko ke na biyu yanzu ke abu na biyu kuma shine shi namiji ya yi mace haƙuri ya yi mace hangen nesa yake daga lokacin da kika zauna da mijinki zuwa yau so ne kika yi shawarar ki sake shi da igiyan auren na hannunki da ki sake shi yake ba adadi yake amma shi kuma so ne wannan abin ya faɗo mishi amma yake shedan ne ya kauda shi yake ba da yake to amma da ke ne za ki iya abin da yi ba ku gani ba yanzu a inda a ce igiyar aure na hannun mace ne wallahi da duk an sake mu wallahi da dukkan mu yanzu ba mai mata ko ba ka bane kan za a sake mu sai sai dai ka ta ka ta ka ba da hakuri ai hakuri ya dawo da ni ko ba haka bane to kaga duk waɗannan wannan malam ya muku bayani ne na hikiman da mutum ya iya hangowa amma abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake hukunta suna da hikimomin da mutum da isa ya hango su gaba ɗaya bai isa ba wannan abin da mutum ya iya hangowa ne amma duka za a ga ana faɗan irin wannan ke cewa ƙaunuhu. da kuma za ka ji wani yana cewa hukumin da qawanin al ahsanu lil nas min al hukm bil islam kaje mutum yana cewa hukunci da dokokin nan na kotu ya fi dacewa da mutane sama da hukuncin musulunci duk wannan istihza ne duk wannan yana son mutum ya bar musulunci wanda fasa gaba za mu magana akan al ga gairi ghairi ma anzala ga irin waɗannan abubuwan haka wa yaquluna fil ya yad'u ila tauhid wa yunkiru ibadat al-qubur wal adriha hada mutatarrif sun ga wanda ke kira zuwa ga tauhidi yana inkari zuwa ga bautan kaburbura da gine-gine da yake akan kaburbura suke sun ce wannan ya cika tsanani wannan wannan histu fanatic ko ba bane yana da tsanantawa da yawa au yuridu an yufarriqa jama'atal muslimin ko a ce Allah sai wazin kan ne yana raba kan musulmai haka ke cewa ku in kace bautan kabari kafirci ne sun shehunnai kafirci ne kaza kaza shirka ne a ce za ka tada fitina kana son tada fitina ko haka bane to Allah tsire mai irin zaman lafiya da ba za faɗi wannan ba in ne zaman lafiya ne zai hana a faɗi wannan to Allah ya tsire mu wannan zaman lafiya. to za ka duka in eh, wannan isgilanci ne au haza wahabi ake domin shi ba wahabi au mazhabu da khamis wannan kai abu tafarkin da cikin tafarki ne na da tsohon tafarki ne ai an wuce wannan ai an wuce wannan ko ka ne cewa in ka je mutum ka ga mutum yana zafin addini to talauci ne haka ke fara ku haka ke fara to da ba mu irin su malam albani a najeriya ba da su malam idris abdulaziz to da sai mu ce hakan ne ko ba haka wani amma kai ka san dai baka kalle ba ka kalle su ka ce talakawa ba haka da mara albani ya balwa a umma billions ake lissafi ba billions billions ake lissafi ka ga gini ɗaya kawai wannan ginin da ake nuna maka darul hadis gaskiya wannan abun nan yake da suna na na na gaskiya layout za ga ana nuna da shan Allah din nan kaga an sami irin shi a gurin fa guda shida ne shiri ɗaya yanda ka gan shi nan a gurin kawai guda shida ne wannan wanda ake ɗaukowa shine camp na secondary na maza akwai irin shi shine hostel na secondary da class na mata na secondary akwai na primary akwai na high islam akwai na nce akwai kuma inda fili ne sama da hekta ɗari wanda yake nufin a gina university da filin masallaci ya ya yi wannan biyu wanda an gina masallacin yanzu akwai kuma akwai kuma na markar a tudun wada shi ma irin wannan yadda ka ganshi shi ya fi wannan ma fili wanda malam musa sahabi yake yake yake shige da shi wanda ke fili kenan to a ciki kuma abin da ke ciki littafin da ke da ke da ke da ke labiri din ya fi littafin duk miliyan ɗari biyar wadda zai rasu har ya rasu akwai miliyan hamsin da ya tura na littafai wanda littafin ba su zo ba sai ya duka suna ciki sai ka san baka yi saka ce talauci yana tallafa wuce wani malam Idris Abdulaziz sai kana ganin motar shi ka san wannan un'u wannan na daban ne wani malam Albani zai shiga manyan mota a shaba a sharon aka kace shi ba yake yawo abun shi yake ina son shiga motar da shugaban kasa ke shiga shi wallahi zan siya ina da kuɗin siya amma sun yadda su yi ma addini da hidima sun yadda kawai su yi ma addini da hidima malam kabir azhar yake cewa da ya rasu a kan shi guda biyar gaba da abinda suka samu a fannin kwat gaba ɗaya a kan da bai kai dubu hamsin cika kudin yama addini na hidima ne har ya rasu to wani za ga haka yana faɗan haka cewa in ka ga mutum yana zafin addini talauci ne haka bani. Allah ka shirya da mu malai ce wa ma asba hadhihi al-aqwal allati kulluha sabbun lid-din da makamancin irin waɗannan maganganu gaba ɗaya su zagin addini wa ahlahu zagin ma'abota addini wa istihza'un bi aqidati sahiha izgilanci ne ga aqida ingantacciya yake wala haula wala quwwata illa billah babu da wata wani dabara ko wani karfi sai tare da Allah madaukakin sarki wata ta ta faɗa malam Idris Abdullahi sai wai wai za ta kamar ta turo ne ma kuɗi dubu ɗari biyar ko wai ba malam ya siya tufafi ta kullum da jallabiya yace yace shi yana so a gayyace ta ta zo ta kirga akwatunan jallabiyar kawai akwatunan da ake sa jallabiyoyin kawai a ba ta ta kirga yace ya ishe ta ba yawan jallabiyoyin ta dauka jallabiyar ɗaya ne sannan kuma ta taba ta san wani irin quality din jallabiya ne ba ba ordinary ko shi ya zabe rinka sa jallabiya ne amma jallabiyan ko ba irin na da naka bane ko gani har yake wa min zalika istihza'uhum biman biman tamassaka bi sunnatin min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam kaman haka ne kuma yana daga cikin hakan izgilanci gaske ma duk wanda ya riko da sunna daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulun sai ad-dinu laysa fi sha'r istihza'un bi ifa'in lihya sai addini ba a gashi yake ba mutasu maka izgilanci kan kabar gemu wa ma ashba hadhihi al-alfaz da waɗanda suka yi kama da wannan alwafaha na mummunanan lafuzza waɗanda suke kama da irin waɗannan duka za ga suna faɗa ko da nuna isgilanci ba ga addini da masu addini saka duk wannan nau'i na isgilanci wanda in mutum bai bari ba to a kwana kan zai iya tsinci kanshi yana arni mai kani an gane ku saka duk wani abu da ya shafi addini in har addini ne Allah maɗaukakin sarki shi ya ce a yi in ba za ka yi ba to an ji za ka iya yi ba amma ka kama bakin ka kai shiru in ma kai raunin imanin ka ya kai ba ka yaji abun ba ka faɗi maganar alkhairi a kan wato kai shiru amma kar a same ka cikin masu faɗan maganganu na banza da da kushewa na wannan abu saboda zai zama ba da wannan wanda ya abun kake ba kana ne da Allah da shi ya shar'anta ai an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu mu dace a kai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 shakkar turkawa tubulai assalamu alaikum